Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba goma ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Afirka ta kudu za ta fara yi wa ma'aikatan lafiya allurar rigakafi tare da allurar rigakafin coronavirus da ba amince da ita ba da kamfanin har hada magunguna na Johnson Johnson a mako mai zuwa. ganin ko tana hana kamuwa daga sabon nau'in cutar da ya bulla a kasar. Yan majalisar dokokin Ghana sun dakatar da yawancin ayyukansu na tsawon makonni uku biyu bayan barkewar COVID-19 a tsakanin 'yan majalisar da ma'aikatansu. 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat masu gabatar da kara a shari'ar suke tsohon shugaban amurka donald trump na shirin gabatar da su a yau laraba yayin da suke neman shawo kan sanatoci da suke aiki a matsayin alkalai to dalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar legas ta gargaɗi masu shirin sake gudanar da zanga-zangar emsas a birnin da su shiga taitayinsu. su al'ummar yankin na bayyana mabambantan ra'ayoyi a game da batun. Lokacin da aka yi magana 'yan sas din nan har zuwa yanzu za a ga cewa gwamnati ba ta fitar da wa'yansu alƙaluma na sahihan wa'yansu mutane wanda su suka kitsa abin gida da waje ba. Kaga ko idan har gwamnati za ta rinka yin sanyi akan al'amura irin wa'yannan. Kaga har sai yaushe ƙasarmu za ta zama ƙasa wanda idan aka taro da wani irin al'amari za ta yi hukunci. Idan muka leƙa yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma za ku ji cewa Wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Gaidam da ke jihar Yobe da maraicen jiya talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon 'ya mace. Wanda Aisha ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a, salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Afirka ta kudu za ta fara yi wa ma'aikatan lafiya allurar rigakafi tare da allurar rigakafin coronavirus da ba amince da ita ba da kamfanin har hada magunguna na Johnson Johnson a mako mai zuwa. Danganin ko tana hana kamuwa daga sabon nau'in cutar da ya bulla a kasar. Ministan lafiyar kasar Zuwili Makizi ya faɗa yau Laraba cewa Afirka ta kudu za ta jingina shirinta na amfani da allurar rigakafin Oxford da AstraZeneca a yanzu saboda damuwa da ta yi kan tana aiki kan sabon nau'in cutar N501Y. Ministan lafiyar kasar ya ce masana kimiyyar kasar za su ci gaba da duba allurar rigakafin AstraZeneca da kuma ba da shawara ko si musaya allurar rigakafin kafin lokacin ta ya kare. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rauto McKinsey ya faɗa a gidan talabijin na kasar. Allurar rigakafi ɗaya ta Johnson Johnson tana da kyau. bisa gwaji da aka yi wa mutane dubu arba'in da hudu a afirka ta kudu da amurka da kuma yankin latin amurka ko da yake har yanzu babu wata ƙasa da ta amince da allurar rigakafin ta johnson and johnson sai dai kamfanin a makon da ya gabata ya nemi izinin yin amfani da ita na gaggawa a amurka ana sa ran afirka ta kudu za ta yi amfani da allurar rigakafin pfizer da wasu don taimakawa shirin rigakafin Afirka ta kudu ita ce ta fi kowace ƙasa yawan masu harbuwa da COVID-19 a nahiyar Afirka tare da sama da mutane miliyan ɗaya da dubu waɗanda aka tabbatar sun kamu da kuma dubu da sittin da tara da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar John Hopkins. A halin da ake ciki kuma, 'yan majalisar dokokin Ghana sun dakatar da yawancin ayyukansu na tsawon makonni uku biyo bayan barkewar covid-19 a tsakanin 'yan majalisar da ma'aikatansu kakakin majalisar alban bagbin ya faɗa wa 'yan majalisar jiya talata cewa 17 daga cikin 'yan majalisar 275 da kuma 150 daga 500 na ma'aikatansu sun harbu da coronavirus kakakin majalisar ya kuma buƙaci sauran 'yan majalisar da ma'aikatansu da su gwajin covid-19 idan ba su ba bagbin ya ce an tsaye da shawarar dakatar da ayyukan ne bayan da ya gana tare da shugabannin majalisar ya ce kwamitin da majalisar ta nada zai ci gaba da haduwa da waɗanda aka nada makaman ministoci a gwamnatin shugaba na akufa ado wanda aka sake zabarsa a watan disamba bara gana ta tabbatar da waɗanda suka harbu da covid-19 sama da mutum dubu saba'in da biyu da ɗari uku da waɗanda suka mutu ɗari hudu da saba'in da biyu a cewar sabbin alkalima daga cibiyar tattara bayanai ta jami'ar john hopkins 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara a shari'ar tsike tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin gabatar da su a yau Laraba yayin da suke neman shawo kan sanatoci da suke aiki a matsayin alkalai don hukunta Trump kan tunzura magoya bayansa sayar da tarzoma a gidan majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata. Masu gabatar da karar da kuma lauyoyin Trump masu kare shi To kafin ku ci ƙarashin labaran zamu mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu mazauna birnin Legas sun yi barazanar sake yin zanga-zangar 'yan bayan da wani kwamiti ya ba da umarnin buɗe sansanin da ake kira Lekki Tollgate, inda aka yi mummunar zanga-zangar da ta yi sanadiyar kisan rayuka da dama a shekarar da ta gabata. Rundunar 'yan sandan jihar ta Legas ta gargaɗi masu shirin sake gudanar da zanga-zangar da su shiga taitayinsu. Wakilin muryar Amurka, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sun bayan da wannan kwamiti da gwamnatin ta jihar Legas ta bada umarnin a sake bude wannan sansani da ake karban kudaden motoci da ke wucewa da aka fi sani da lake toll gate wasu suka bayyana rashin jin daɗin su game da matakin inda kuma suka shiga kafofin sadarwar zamani suka kira da a sake gudanar da wani gangami sai dai kuma wasu kungiyoyi daban su ma sun shiga kafofin sadarwar zamanin inda suke kira ga matasan da ke neman sake gudanar da zanga-zanga da su shiga taitayin su har ma da yin kira ga Nnamdi Kanu jagoran kungiyar neman yancin 'yan kabilar Ibo da cewa ya shiga taitayinsa to ko ne ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan cece kuce ga dai abin da wasu su ke cewa. Tun lokacin da aka yi magana 'yan sas din nan har zuwa yanzu za ga cewa gwamnati bata fitar da wa'yansu alƙaluma na sahihan wa'yansu mutane wanda su suka kitsa abin gida da waje ba kuma tun tasu gida da waje aka gani ba. Kaga ko idan har gwamnati za ta rinka yin sanyi akan al'amura irin wayannan wayanda mutane za su kitso wani abu tun daga kasan waje saboda wani biyan bukata tasu kaga har sai yaushe kasan mu za ta zama kasa wanda idan aka tado da wani irin al'amari za ta yi hukunci wanda zai iya zama izina ga wayansu gobe in ba haka ba a ce wannan magana yanzu an kawo wani kace na ce da shauransu ana nema a tada mutane hankali da shauransu wannan shine yanzu a gaban hukumomin kasan ko kuma wannan shine a gaban mu 'yan najeriya ko kuma wannan shine zaman lafiyar kasar balle a san ina ma kasar ta dosa abada in dai mutane za su kitsa wani al'amari wanda zai kawo rashin zaman lafiya a kasa in dai hukumomi ba za su yi hukunci akan irin waɗannan mutanen ba kowa ya samu rana sai ka ga dole zai fito ya shanya iya san ran shi wato mutanen nan akwai abin da suka shirya wanda suke so ga gwamnatin gaba daya saboda kaga wancan lokacin da kyale su aka yi gaba daya su suka shiga bayan gwamnatin saboda sun ce za su fada da ainihin zanga-zangar all over nigeria to kaga mutanen arewa su ba su haɗin kai ba to ina ga duk wani planning da gare su ina ga kusa kariya kuma allah shi zai maganin su yanzu aka dai wasu mambobi a wannan kwamiti da aka kafa su hudu su ma sun bayyana rashin amincewarsu da umarnin da shugaban wannan kwamiti ta bayar da sake bude wannan sansani na karban kudaden shiga na motocin da ke bin wannan shatale na leki abinda kuma ya kawo rarrabon kawuna tsakanin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta lagos ta kafa domin gudanar da bincike akan wancan hargitsi da aka ce ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane masu zanga-zanga sakamakon zargin buɗe wuta da ake zargin sojoji da aikatawa tuni da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta bayyana kame wasu 'yan daba kimanin hamsin da uku a yankin tsibirin lagos wanda kuma take danganta su da 'yan kungiyar asiri ta kuma zaune gari banza masu neman da husuma a jihar ta lagos babban amurka daga najeriya madalla a gaida baban gida jibril Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Kuda ta amince da allurar rigakafin da AstraZeneca da Jami'ar Oxford ta samar ga dukkan manya duk da damuwar da ake da ita na rashin bayanai kan rashin tasirinta a tsakanin tsofaffi. Ma'aikatar kula da abinci da magunguna ta ƙasar ta ba da izinin yin amfani da allurar rigakafin biyu yau Laraba. Amma kan sharaɗin cewa kamfanin harada magunguna na Birtaniya da Sweden za su bayar da sakamakon gwaje-gwaje na ƙarshe da aka yi kan wasu 'yan shekara sha takwas da kuma sama da haka. Ma'aikatar ta kuma fitar da gargaɗin kan yi wa tsofaffi 'yan Koriya ta kudu da suka haura shekara sittin da biyar. Za a fara yin rigakafin AstraZeneca ta farko da aka fara amincewa ya amfani da ita a Koriya ta kudu ne rana ashirin da shida ga watan nan na Fabrairu. Ƙasashen tarayyar Turai da dama ciki har da Jamus da Faransa sun takaita yin amfani da allurar rigakafin AstraZeneca zuwa mutane 'yan shekara 18 da 64 saboda rashin cikakkun bayanai kan tsofaffi da aka yi wa. A yau Laraba zanga-zanga kan juyin mulki da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula a Myanmar ta shiga kwana na biyar a jere duk da yawan sojoji da suke amfani da karfi kan masu zanga-zangar. jami'an tsaro sun yi harba harba na gargaɗi inda suka yi amfani da harsashen roba da kuma mesan ruwa kan masu zanga-zangar na kokarin tarwatsa su abin da ya haifar da rahotannin raunuka a tsakanin masu zanga-zangar wani likita wanda ba a bayyana sunansa ba wanda ya kula da masu zanga-zangar a asibitin Nefidowa ya faɗa wa sashin Bomis na ya cewa. Ahmed Baban Lahafis da ya karanto labaran duniyar. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya da maraice ne wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari a garin Gaidam da ke jihar Yobe a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai al'ummar garin sun ce maharam ba su sha da daɗi ba a wajen jami'an tsaro ganin yadda aka fatattake su wasansu ma sun samu raunukan bindiga. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. wasu mazauna garin gaidan din suka ce wannan hari na marcin jiyan kusan shine karo na takwas cikin watanni goma sha uku da waɗannan maha ke yunkurin kaiwa al'umman garin gaidam din amma duk harin da suke kaiwan ba sa cin nasara mazauna wannan gari na gaidam dai suka ce tun da marcin jiya ne da misalin karfe biyar suka dinga jin karin harbe-harbe yayin da al'amura suka tsaya cikin yadda jama'a suka shige gidajensu amma har kusan sha biyun dare ana jin karin harbe-harbe bayanai daga garin gaidam din na nuni da cewa sai dai mayakan sun tafi da wasu jami'an kwastam su uku sai dai babu wani karin haske daga wajen hukumomin kwastam din kamar mai gana da yawon jami'in 'yan sandan jihar yobin abdulkarim dungus ya tabbatar ne da alkuwar lamarin duk da cewa ya ce bai ji daga bangaren kwastam din ba amma bisa rahotanni da suka samu daga wajen jami'an su sun shaida musu hakan. jiya kamar karfe shida ko fara mun suka shigo sun dauki garin bazata ba kamar a baya sai an ji labarin su cewa an gan su a bayan gari mutanen gari suke haka wannan karon kawai wuta ne aka ji aka fara fitewa sojoji ma suka fito aka yi dan arsabu haka wanda ya kai ga har ma jirgi ya zo mara bayan nan dai sun dan iya fasa shaguna da biyu wanda har yanzu ba mu samu tantancen shaguna nawa aka aka fasa ba eh. kuma sai kuma ripoto da muke da cewa akwai custom officers guda uku eh. da aka tafi da su eh. to shi ma dai har yanzu ba mu samu dai bayanin daga bakin custom din kan cewa amma kamar ripoto da muka samu daga mutanen cikin gari sun nuna cewa custom officers ne a bakin office su aka bebe su a tafi su akwai mutanen gari da aka taba a gaskiya har yanzu ba mu samu wani rikoto na wani ya ji rauni hmm. ko an tafi da wani mutumin gari ba kuma ba a yi irin kone-konen da ka saba ba eh ba su yi kone-kone ba ah. don ma ina ga sojoji ba su ba su ma daman yin wannan kone ba na kuma tuntubi wasu daga cikin mazauna garin gaidam din game da aukuwan wannan lamari ga abin da suke cewa ko sojoji ne ok da karfin bintika karfi eh. da motocin yaki a ɗari suka eh, kamar ba gobe suna gudu kamar za su mutu wasu ma suna yawan su sun ji ciwon suna ta kuka yan ƙauye suna fada wasu su ma sun burza a jeji san da suke ba bisa ga yanayin da ya zo ya faru a garin hmm. gaskiya ba wanda aka ji wa ciwo mu dai bamu gani ba haka kuma ta'adi ma a gari kone kone ko wani waye ba wanda ba abin da aka hmm. sai shagon waya shagon masu sai da waya guda su an fasa ana tunanin ko ko za a samu kaya ne a ɗauka eh. ba a samu komai a kai ba sojoji a nan kuma suka yi kokari suka samu suka kore su a gari eh. sun sa sun dauki kwastan guda wasu daga cikin mazauna garin gaidam kenan ke bayyana wani hari da aka yi musu a jiya da marci wanda kuma ke nuna rashin nasara daga wajen maharan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla a da Haruna Dauda da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku gyara zama don jin shirinmu na gaba. Barka da dace ba misali ɗaya ya samu makaranta baban ya yi kokari ya samar ma makaranta da yake uwar tana gani wannan karatun bai dace da shi ba ta ce kar yayi haka ko ya zauna ta yaya za a fahimtar da mata su fahimci cewa hakan illa ce ga su kansu da kuma al'umma ga baki daya bata mai karatu ba ita mai ta sani fi sabilillahi wa rasulihi ai mijin ya fi ta sanin abin da ya kamata ɗansa ya karanta ai ya kamata ta bar uban ya gaya wa ɗan shi ya shawarci ɗan shi ga irin kwas ɗin da in ka karanta zai fidda ka ga irin ilimin ka zai tafi daidai da kwas kaza wannan shine amma ita kawai don jin ta sa uban shi a hamata shikenan sai ta yi mishi abin da ta ga dama ta yi wa 'ya'yan shi abin da ta ga dama to ai kanta take kashewa kanta take kashewa tunda bata bari uban ya zaba wa ɗansa kwas ɗin da ya dace da shi ba kuma yanzu wannan ya nuna ta rena uban yaran ne ki rinka ba wa miji girmansa da mutuncinsa in har abin da yake yi kekin tabbata ba daidai ba shawara ne zaki bashi har ki shawo kanshi ki ja ra'ayin shi shi ma ya gane cewa eh nakin ne da dai bari mu yi kwatance da ke kasancewar kin rike mukamai da dama mm. wa'insu suna gani idan mace ta yi karatu ta rike mukami ko tana aiki tana samun kuɗi dama ce ta take haƙƙin miji ko kuma yin yadda ta ga dama kasance mai yiwuwa samun ta yafi nashi a wannan ni kan zan ba mata shawara idan har Allah ya taimake ki ke aka ba wa arzikin har kika fa mijinki samu to mijinki dan ki zamar da shi kawai shine shugaba shine gwamna ki faranta mar zuciyan shi ji daɗin ke ce mai samun kuɗi. ku ɗauki misali mana a wajen matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na na khadija ai ita dukiyanta ɗin ma ta bayar a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya dinga taimakawa a yaɗon musulunci to hujja ce a ce wai uba wato ma'aurata sun rabu da 'ya'ya hmm. ita uwar tana rike da 'ya'yan ta rika yi musu tarbiyya wato ta rika gaya musu abubuwan da basu dace ba akan mahaifinsu bai dace ba hajiya ko sun rabu ko baya daukar nawa ke ki ki da Allah ki yi ki da Allah Allah zai baki ladanki zai ba ai amana ne amanan ai ba a ce a namiji kadai aka biwa amanan ba har da ke uwar duk tare aka aka baku amanan nan saboda haka dan ba idan daya ko dan bacin rai ya kawo ai riƙewan ma ke kika ga dama ki rike da farko ganin dama ki riƙe nan kuwa ni a zato na shine kina kar a je a gurɓatar miki da 'ya'ya kina so ki ba su tarbiya na gari to inda aka zo aka samu aka sai a gara kin bar masa abinsa shi ma ba zai rasa yadda zai yi da su ba tunaninki shine zai yi aure 'ya'yan nan za su na a gaban kishiya ba su samu tarbiya mai kyau ba a tunaninki rayuwarsu ya gurɓace a tunaninki to ashe ku in dai haka ne sai ki zajirce a kowane hali ne ma aka samu mijin nan ko a kan bola yake bai kamata ka nuna wa 'ya'yansa cewa ubanku baya muku komai ba gaskiya ba wannan gaskiya ne ai mata su ne iyaye su ne masu rikon gida idan ba a ganar da su yanayin da ake ciki ba ai 'ya'ya za su tashi kawai kamar kurame babu irin faɗakarwa mata da ba mu yi ba lokal gamman lokal gamman muke shiga muna nan turum a nan yobe nan muna faɗakar da mata ku fito ku yi kaza kada kuma a yi kaza kada 'ya'yanku su yi kaza ku ce wa 'ya'yanku su yi kaza idan ba da matan ba wa zai sanar wa mata wannan ya wayar da mu ya sa mu mun fahimci me ma problem din da ke karkara sosai mun faɗakar da su yanda ma za su yi da 'ya'yansu saboda 'ya'yan nan ka sani in ba gaya musu ake yi ba su ma fa za su iya su bijire su ɓaci kuma su ne manyan gobe dole ne sai an tarbiyyantar da su tun yanzu sosai wannan ma ya kai ne ka tambaya na gaba wanda arewacin najeriya a 'yan shekarun nan yana cikin wani halin haula farkin tsaro kuma wannan abu baya yiwuwa sai da matasa wace irin gudunmawa mata suke bayarwa wajen rushewa ko kuma gina tarbiyyar 'ya'yansu gaskiya mata su ne ma suke da babban haƙƙi da ya rataya a kansu su tarbiyyantar da 'ya'ya. Ubayen 'ya'ya suna fita tun da sassafe zuwa wajen neman abinci, kamar wa'yansu 'yan kasuwan karfe shida suke fita. To waye ne a gida da zai tarbiyyantar da yara ƙananan nan har su yi wayo? Ai uwa ita ce. Saboda haka tarbiyyan 'ya'ya dama haƙƙi yara rataya a wuyan uwa ta tarbiyyantar da 'ya'yanta shi ya saka uwa ya kamata ta tsaya tsayi wandaka. ta ga cewa an sa mata 'ya'yanta islamiyya ta ga cewa an sa mata 'ya'yanta a makarantar boko idan suka fahimta a islamiyya ana taya ta da gaya musu a makarantar boko ma ana taya ta da gaya musu sannan in suka iso gida ita kuma ta faɗa abin da za ta gaggaya wa 'ya'yanta ta sa su akan hanya domin su san hanya daidai kar su je su jiyo wani irin wa'azin da ba shi ba wani irin maganganu na tsakanin Uh, age groups wanda suke peer groups a kan titi sai yaro ya tashi da tarbiyyar musulunci mai kyau yaro ya tashi da tarbiyyar da wannan al'umman take ciki ka san kowane irin al'umma da tarbiyyarsu da al'adarsu kada ta bar yara wasarere zubi wasu suna gani cewa akwai kunya tsakanin musamman 'ya'ya maza mm-hmm. da iyayensu mata na biyu kuma a arewacin najeriya muna yawan samun matsalar sake-sake wanda yake kai ga abar yara a gidan iyayensu ba tare da iyayensu mata ba kuma ba dukkanin mata ne suka tashi suka zama nagari da suke tsayawa tsayin daka akan 'ya'yan da ba su suka haifa ba ta mm-hmm. yaya za mu shawo kan wannan matsalar gaskiya shawo kan wannan matsalan kam yana da wuya amma shine abin da musulunci ya yi oda a yi ya kamata a tsaya a kan a zauna tare tunda an haifu tare nan a zauna tare akan 'ya'yan a ga cewa an samu tarbiyyansu idan ba a zauna tare ba kamar faɗan kiɗan lalle yaro ya girma a hannun wata mata mata tana jin kunyan kar ta dinga dukan yaro akan kin jinsa a ce ba ta son shi dan ba ita ta haife shi ba sai ta bar shi ya rinka aiwata abin da shi ransa ya ga dama kuma abin da ran shi ya ga dama ba abin da zai taimake shi bane saboda haka iyaye mata da maza ya kamata su yi odan hakurin su shi su zauna tare da mazajen su domin a kawo tarbiyyar yara wata matar sassanya ce idan ba uba ne ya faɗakar ba ita ba za ta iya ta faɗakar wa yaro ya ji nata ya bi hanya ba wata matar kuma tana da zafin rai kamar ni hajara Abin da uban ma ba zai yi ba ni kam zan yi a cikin san mutane suna cewa wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya maza wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni amma yanzu da shike kusan zan ce ko baka je kai boko ba to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addinin ka ko baka je ka zauna a makarantar islamiyya ba kana jin wa'azi in baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya kai a matsayin kama tukunna baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abin baka da wayewa ma ilimi a gefe to baka da wayewa wannan ba hujja ba ce dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma. Kin fahimci kin kusa lungu da saƙo na jihar Yobe mm. ƙauye da birni. Mm. Kamar wasu ƙalubale mata a ƙauyuka suke fuskanta kuma wasu hanyoyi ne mafi dacewa wajen wayar da kansu kasancewar ba kasafai ake samun waɗanda suka yi karatu mai ɗan zurfi ba a mm. ƙauyukan namu. gaskiya yadda za a yi shine ya kamata gwamnati ta ba wa ma'aikatan mata ministry of women affairs a rinka ba su kudin mobilization a rinka ba su kuɗi da za su rinka fita suna shiga ƙauye-ƙauye sako-sako suna bi suna faɗakar da mata abin da ya kamata su yi idan ana yi haka shine mata za su fahimta in ba a yi sensitizing mata ba ta ya za a samu 'ya'ya wayayyu 'ya'ya wanda suka san ya kamata kada su shiga wani hali na shiga ta'addanci ai sai an fahimtar da uwayen uwayen su fahimtar da 'ya'yansu tsakanin uwa da da ɗayan da kika faɗa ɗazu a kan akwai kunya ɗin nan yanzu fa gaskiya babu wani kunya tsakanin uwa da ɗa. To ya abin da za mu iya kawo wa kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji su da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wacce ta daidaita mana sauti julie mathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa Ku kasance lafiya. ma'asara. a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce, sulhun da gwamnatin jihar Zamfara ke da 'yan bindigan daji ta hanyar yi masa afuwa da saka musu da tukwicin kudade da gidaje da motoci da shanu yayin da a gefe ɗaya mutane bayan Allah da waɗannan 'yan bindiga suka zalunta suka kashe musu 'yan uwa suka karɓe musu kuɗaɗen fansa ba a yi masu wani tanaji na kirki ba ya nuna a fili cewa akwai lauje a cikin naɗi kuma akwai gazawa ta mulki kuma 'yan ta'adda sun fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaro. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi don allah ku faɗawa shugaba buhari ya yi ƙoƙarin haɗa jihohin zamfara sokoto da kebbi da layin dogo kamar yadda zai haɗa jihohin kano katsina jigawa har ma da jihar maradi ta makwabciyar ƙasa a jamhuriyar Nijar sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi da sani mai lange-lange da ɗan asabe mai fata ya wuri daga nan kuma sai wasiƙa amadu abacha macina yobe ya ce assalamu alaikum voa hausa Hakika goyawa tsohuwar ministar kudin Najeriya Ungozi Okonjo Iweala baya don zama shugabar kungiyar kasuwanci ta duniya ta WTO da kasar Amurka ta yi abin farin ciki ne da alfahari ga matasan kasashen Afirka baki daya. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa Ungozi Iweala ta zama shugabar kungiyar kasuwanci ta duniya ta WTO Amen. Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'umma Afirka baki daya da duniya amin samma amen. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga baban diman manabande daga jihar da magaram a Nijar. ya ce kin amince ta muhawara da ɗan takarar adawa muhammad usman ya yi da takwaransa ɗan takarar jam'iyya mai mulki malam bazin muhammad kai tsaye a tashar talabijin ta ƙasa janye wannan muhawarar ba ta yi mana daɗi ba domin hakan shi zai sa mu gane kowa inda ya dosa muna roƙon allah ya sa kar mu yi zaben timan dare yanzu kuma ga wannan saƙon. Amurka ta kudu za ta fara yi wa ma'aikatan lafiya allurar rigakafi tare da allurar rigakafin coronavirus da ba amince da ita ba da kamfanin har hada magunguna na Johnson Johnson a mako mai zuwa. Danganin ko tana hana kamuwa daga sabon nau'in cutar da ya bulla a kasar. Ministan lafiyar kasar Zuwili Makizi ya faɗa yau Laraba cewa Afirka ta kudu za ta jingina shirinta na amfani da allurar rigakafin Oxford da AstraZeneca a yanzu saboda damuwa da ta yi kan tana aiki kan sabon nau'in cutar N501Y. 'Yan majalisar dokokin Ghana sun dakatar da yawancin ayyukansu na tsawon makonni uku biyu bayan barkewar COVID-19 a tsakanin 'yan majalisar da ma'aikatansu. Kakakin majalisar Alban Bagbin ya faɗa wa 'yan majalisar jiya talata cewa sha bakwai daga cikin 'yan majalisar 275 da kuma 150 daga 500 na ma'aikatansu sun harbu da coronavirus. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara a shari'ar tsike tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin gabatar da kararsu a yau Laraba yayin da suke neman shawo kan sanatoci da suke aiki a matsayin alkalai don hukunta Trump kan tunzura magoya bayansa sa da tarzoma a gina majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata. Masu gabatar da karar da kuma lauyoyin Trump masu kare shi kowannensu zai samu sama da sa'o'i sha shida na tsawon kwanaki biyu don gabatar da shari'ar To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan kara a takaice. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na wannan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.